نعم. نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما رد مكا saba haɗuwa a daidai wannan lokaci mai albarka ta kafofi daban-daban don gabatar da tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha tara a wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah ta'ala. Kamar kullum muna masu farawa da ƙasƙantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai sannan ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu. muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya karbi kyawawan addu'o'inmu kurakuranmu Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo ya haɗa mu cikin aljanna tare da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan annoba da aka samu kai a cikinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke raye suka kamu da ita Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba kuma Allah subhanahu wa ya ci gaba da kare mu gaba ɗaya kuma dukkaninmu Allah ta'ala ya sa ta zama rahama ne gare mu ba azaba ba ah, gabanin karatu babu laifi mu tunatar da 'yan uwa cewa ba muna dab da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan kwanaki da suke masu falala kwanaki da suke masu albarka darare guda tara ko guda goma waɗanda babu wasu darare a duniya da suka kai su daraja a wurin allah subhanahu wata'ala kwanaki ne da ke ɗauke da dare guda ɗaya wanda yake idan mutum ya dace ya yi ibada ya fi dukkanin ibada da zai yi na sama da shekara 83 da babu wannan dare a ciki dare ne guda ɗaya da ya fi sauran watanni kamar guda dubu na duniya kwanaki ne masu albarka ga duk wanda ya dace da daren ya yi ibada an gafarta masa dukkan abun da ya gabata da kurakuransa kwanaki ne waɗanda in sun shigo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yin bacci tsakanin sallan isha da asuba yakan ɗaura bantansa yakan nisanci iyalansa sannan kuma yakan tsaya tukuru wajen bauta wa Allah subhanahu wata'ala a waɗannan kwanaki kwanaki ne da adala nan ake bukatan mu yawaita yin addu'a da Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna ko fa'afu anni fa'afu anna ka mana afuwa fa'afu anni ka min ana sha'awar mu yawaita karanta wannan musamman audarare da suke wutiri daren 21 23 25 29 sannan mu gane kuma a ka'ida a kwanakin ana irga darare akan fara dare yakan riga rana zuwa kamar yadda muka saba yin bayani sai an yi daren 21 sai a yi wunin 21 in an yi daren 22 a yi wunin 22 wannan bayani kusan kowace shekara na yi ta amsa tambaya a kansa so a takaice waɗannan kwanaki ne wanda suke masu albarka da muke kirdado muke neman dare na lailatul qadr dare da yake mai Allah ta'ala yake kaddara abin da zai faru a duniya na shekara guda daga daren lailatul qadr zuwa wani dare na lailatul qadr a wannan shekara tsakani Allah ta'ala zai kaddara wa kowa arzikinsa har zuwa shekara mai zuwa idan yana raye wanda Allah ta'ala ya ja hankalinmu akan wannan koda cikin suratul dukhan aya ta uku ta hudu ta biyar da Allah ta'ala ke ta inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin so a wannan dare ake raba arziki duk mai bukata ya roki alherin lahira da duniya to a same shi a daren yana ibada musamman mu dage duka kwanakin mu yi ibada a ciki dare ne da Allah ta'ala ya saukar da sura kutun da guda a kai dalilin ne don ya bayyana mana albarka suratul qadr daga aya ta farko har zuwa aya ta biyar akan wannan dare ke magana gaba daya inna anzalnahu fi lailatul qadr har zuwa salamun hiya hatta al fajr wannan ayoyin gaba dayan su Allah ta'ala da surar ta sauka ne don bayyana wannan dare din watan ramadana jami'a ce ta musulunci da ake tarbiyyantar da mu bauta zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. ake karantar da mu kamewa daga ci da sha da mu'amala ta aure a wasu lokuta masu tsawo wata ramadana wuri ne da ake karantar da mu qiyamul laili wata ce jami'a ce da ake karantar da mu ciyarwa fi sabilillahi jami'a ce da ake karantar da mu kiyaye gani da ji da kunne yadda ya dace wata ramadana jami'a ce da ake mana tarbiyya da za ta kara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mai asara shi ne wanda ramadan ta wuce gaba ɗayanta waɗannan ayyukan tana wucewa sai ya ajiye ya ajiye su gaba ɗaya ya ajiye kiyamun laili ya ajiye yin azumin nafila ya ajiye ciyarwa fi sabilillahi ya ajiye kame gabansa ido da ji da gani da kuma baki maimakon ya ci gaba da kamewa sai koma yadda aka saba to wannan ita ce kololuwar asara nasiha ta gare mu mu yi tanadi a waɗannan sauran kwanakin duk inda muke da halal muke da wani kasa wato mu yi kokari mu ga mun gyara bayan ramadana mu yi kokarin tabbatuwa akan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga tsayawa a daren alqadr Allah ta'ala ya arshi addu'o'in mu ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu kuma iya da kyau mu karantar da yara ƙanana yin ibada a wannan dare din ko a waɗannan darare guda goma yara su tashi wani ya minti talatin wani awa ɗaya wani awa biyu wani awa uku kowa gwargwadon yadda zai iya kuma a fara sabar musu da kaɗan kaɗan don su iya surga koya suna togewa a kai allah ta'ala ya sa mu dace allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na'am sai kuma tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya jiƙa mahaifan malam amin ya hayu ya kayo malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka tare da alaramma amin ya hayu ya kayu muna godiya duka don Allah malam ina da tambayoyi biyu na farko menene barza na biyu kuma mecece rayuwar barza to Barza abinda ake nufi da Barza ita ce wani zango ma'anan Barza shine zango na wanda ya bar duniya bai je lahira ba yanzu duk wanda ya bar duniya yana on transit wannan transit da ake gabanin a wuce lahira to sunansa barzakh shine Allah ta'ala ya kira sunansa a Qur'ani suratul mu'minun da cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna a cikin suratul mu'minun aya ta karshen aya ta 100 Allah ta'ala ya ce wa min wara'ihim baya gare su kuma akwai barzakh bi ma'ana za su zauna a barzas ila yawmi yub'athuna anan za su yi transit har zuwa ranar tashin kiyama ran da za a tashe su to da haka ma'anan shi shine transit inda muke yadda zango bayan mutum ya bar duniya gabanin ya je lahira yanzu duk wanda ya rasu yana barzas yana jiran mu sai mun kare gaba ɗaya sai mu taru a barzas waɗanda kuma aka basu a baya a duniya marasa imani akan su a tashin kiyama in aka yi tashin kiyama to na barza kuma sai a wuce da su so kuma filin kiyama so da yanzu duk wanda ya rasu daga shekara miliyan ana barza ko sama da haka ko kasa da haka ana can ana taruwa sannan na biyu magana akan shine menene rayuwar barza rayuwa hayatun barzasiya? ita ce asalinta rayuwa ce ta gaibi rayuwar barza zaibi ne hakikanin yaya take gudana Allah ta'ala kada shi ya sani amma abu ɗaya da ya bayyana shine mutumin kwarai in yana barza tun daga barza yake fara sabon guzurin aljanna mutumin banza tun daga barza ake fara kawo masa azabar wuta tun bai je lafira din ba to da ita rayuwar barza in aka ce maka duniya ce ko lahira sai a ce ita bangaren rayuwar lahira ne amma ba a yi je filin kiyama ba wato ta fi kusa saboda me duk wanda ke barzak ba zai taba yiwa da duniya ba amma zai wuce lahira na ɗaya na biyu yadda rayuwar kiyama take gaibi to ta barzak ita ma gaibi ce to kula ga wannan tunda mutum ya rasu daga ya rasu kullum ma ta kamar kiyamatu mutum na rasuwa daga nan an fara bin ainihin formalities da instructions da kuma modalities ɗin kiyamarsa daga nan ake fara shirye-shirye kuma daga nan mutum yake gada shi aljanna zai je ko wuta zai je saboda a barzar akwai ni'ima akwai azaba amma ba a je filin kiyama ma an yi hisabi ba misali da ke bayyana rayuwar barzak da malamai ke bayyana wa alhaya albarzakhiyya shine yadda Allah ta'ala hakaito mana labarin fir'auna da mutanansa kamar da ya faɗa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yau mata sa'a a dikhilu ala fir'auna a al'azab azab wannan zai zama cikin suratu ghafir aya ta 46 Allah ta'ala yake cewa annaru ita wuta yu'rabuna alaiha ko ita wuta ake bijirowa a rayuwarsu ta barzas din kenan gawa ga yan wuta guduwan wa ashiya safiya da maraice kaga ana ba su azabar wuta amma sai Allah yake wa yawma taqumu sa'a ran da kuma za a yi tashin kiyama za a ce adkhilu ala fir'auna shaddal al'azab iyalan fir'auna su shiga cikin azaba muminai da suka yi ko suka yi shahada suke barza su ne Allah ta'ala ce kada a ce musu amwat ne me dalili saboda rayuwa ce suke cikin ni'ima a cikin barza kun mutum mai imani ne kamar yadda hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu at-tawil da ke cikin koda a hakamul janaiz riwaya na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 1111 ya bayyana mana cewa wanda yake barzakh din mai imani ne za a kawo masa shimfudin aljanna za a kawo masa ƴaƴan marmarin aljanna za a kawo masa kayan shan aljanna har da kansa zai ce rabbi akimi sa Allah ai tashin kiyama mana so daga ya ga ni'imar so yake ayi ayi ayi kiyama ayi kawai a tashi kawai saboda me tun da yanzu ana masa kaɗan to je inda zai samu kawai babu iyaka kuma zai ga wata halitta ta zo masa da siffa mai kyau a rayuwar su din mutum zai ce man anta bi wajhi alladhi jita bil khair wane ne kai da ka zo da fiska ta alkhairi sai ce ana amaluka salih ni ne aikin ka na kwarai mutum sai ta sha'awar aiki ya ba shi kuma mutumin banza aikinsa zai zo masa da mummunar siffa ce kuma ya ci gaba da masa azaba shi aikin nasa so da rayuwa barzakhiyya na farko rayuwa ce ta gaibi na biyu rayuwa ce da ake ga sakamakon aiki tun ba a je filin kiyama ba na uku kuma transit ne an bar duniya ba a wuce kiyama ba ana jira gabanin je a taru a wuce kamar yadda faɗa nan muna tafsiri shine kuma babu wanda ya je can ya dawo babu wanda ya je can ya mana wasiƙa babu wanda ya je ya bugo telefon babu wanda ya je ya yi email babu wanda ya je aka yi gumurzu da shi ya juyo aka ce aka ce shi fa ya dawo babu wanda ya je ya dabara ya dawo babu wanda ya je can musu kuka ya dawo babu wanda ya je tsara su ya dawo ba wanda ya je iya dariya ya dawo babu wanda ya je ba su kuɗi ya dawo babu wanda ya je burge su da ibada ya dawo babu wanda ya je nuna kafircinsa ya dawo ko me mutum ya tafi akwai wani wanda ya fi shi ko suka fi sun je can amma shuru kake ji to maganar babba ce Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ya kuma jikan mahaifa amin ya hayu ya kayu malam tambaya ta ita ce ina haihuwa kusa da juna don Allah malam zan iya aiki da maganin da zai bani tazarar haihuwa child spacing ba tare da izinin mijina ba ko kuma bai halatta ba a magana mafi inganci ba tare da izinin miji ba bai halatta ba akwai fatawa ta Sheikh Muhammad bin Salih al usaimin Al-Wahibi a tamimi rahmatullahi alayh a cikin fatawar mar'al muslima a juz'i na biyu namba na 556 da yake cewa yi 'ala mara ana haramta wa mace akhadu al-hubub liman al ɗaukan kwayoyin da ke hana ɗaukan ciki biduni izini zaujiha ba tare da izinin mijinta ba kamar yadda malamai suka ce shi ma ana haramtar masa yin azalo da iyalinsa ba tare da izininta ba shi ma kuma bai halatta ba wato abinda malai fara shi ne a ƙa'ida na yin ciki ko rashin sabon haihuwa ko wani abu in akwai buƙatar yin tazara ko rashin yin tazara ƙa'ida wannan ana yin yarjejeniya tsakanin miji da mata ne shi miji bai da ikon da zai aiki da wani tsari na ba da tazarar aihuwa ba tare da yardar iyali ba haka ita iyali ba ta da iko ba tare da izinin miji ba haka har yin azalo ko aiki da wani abu na kondom da ake yi duk wadana a ka'ida shari'a ba ta yadda miji ba sai da yardar mata kamar yadda kuma ba a yadda ita a ɓoye bai sani ba ta yi aiki da wani abun da zai hana ta ɗaukan juna biyu ta ɓoye masa ba ta so sani wannan wani abu ne da ƙa'ida sai an samu tarabi kamar da muka ce an tarabi min huma a baya wata shawurin kamar da aka faɗa a cikin shika to wannan ya shigo hatta a cikin al'amarin daukan ciki ko abin da ya kama da wannan wannan bai wuce kwana biyu ko uku muka yi tafsirin nan ba muka yi magana a kai iya daga cikin masail da miji bai ba da umurni ko bata da ce ni zan yi ko bai yadda ba so ake a zo a zauna a ga menene fa'idodi da illar abu kuma na farko mai dalili in akwai dalili na tarbiyya ko dalili na kiwon lafiya wanne na halatta a bada tazarar haihuwa amma ba a so mutum ya dauka dalilin yana tsoron talauci in a dalilin tsoron talauci ne to anan kuma an bar hanya saboda arziki daga wurin Allah subhanahu wata'ala yake amma saboda wahalar tarbiyya ko lafiyar uwa ko lafiyar ƴaƴa ko wani abun da ya kama da wannan wannan dalili ne da malamin suka ce ana iya tanzimul usra ana iya yin child spacing so da haka ba za ki ba izinin sa ba sai ki ba shi dalilan ki masu ƙarfi shi ma idan iya bukata sai ba ki dalilai masu ƙarfi idan Allah ta'ala duka biyu muke nufi a koyaushe za a samu yin ittifaki a samu matsaya ɗaya da kowa zai yarda da ita in kika gaba a samu matsaya ɗaya ba ko ka gaba a samu matsaya ɗaya ba to ba Allah ake nufi ba Allah ta'ala ya ba mu ikon nufansa a cikin dukkan abin da za mu aikata na alheri Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya haram ma ina muka tsaya za mu tashi darasi na 19 watan ramadana hijira shekara ta dubu da da da hudu arba'in 1441 na za ta shi biyu da talatin da hudu ok jiya muna yin ayar ba a kammala ba ko mun tsaya jiya a tsakiyar aya ta biyu da da talatin hudu a suratul bakara insha Allah yau za mu tashi akai tafaddal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستنكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير jazakumullahu khaira walladina waɗanda yutawaffauna minkum ake ɗaukar rayukansu a cikin ku wa yazaruna azwajan suke barin matansu na aure a baya ya na suna jinkiri su yi dako bi dina da kawunan su arba'ata ashhurin tsawon wata hudu wa ashara da fada goma fa na ajala kunna idan sun kai zuwa ga ajalinsu fala junaha alaikum babu laifi a kanku. fi ma fa'alna fi hinna cikin abin da suka aikata na kawunansu su bil da kyautatawa wallahu Allah bima na bisa ga abin da kuke aikatawa khabirun iya da cikakken ilimi na ayyukanku kuma mai bada labari ne akan wannan wannan aya jiya a kanta muka yi karatu ko rabinta mun fassara rabin aya din mun tsaya saboda yanayi na lokaci yau da ikon Allah za mu tashi akan fa'iza balaghna ajalakunna jiya karatunmu mu shine akan matar da mijinta ya rasu cewa tana yin taqaba wato iddatul wafat wato idda na tsawon idda na rasuwa shine wata hudu da kwana goma sai dai mace mai juna biyu Allah ta'ala ya sa ta a cikin hukuncin wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyabu an hamlahunna ka wani bangaren aya na ta hudu a cikin suratul talaq Allah ta'ala yake ta suke da juna biyu ajalin iddan su shine su haifi abin da ke cikinsu, su don haka idan mace mijinta ya tana da ciki ba za ta yi wata hudu da kwana goma ba kammala idan da shine haihuwa idan ya rasu da sati ta haihu ta kammala ta gaba idan rasuwansa da wata ɗaya ne ta kammala in rasuwansa da wata shida ne ta kammala lokacin da ta haihu shine ƙarshen ta gaba ɗinsa kuma mun yi magana akan ladubba da ake bukata mata mai ta gaba ta kiyaye shine na farko son zaman gida ba a so ta fita sai da darura kamar zuwa asibiti ko wani fita kai yaro asibiti ko sayo wani abu in ba ta da mai sayo mata ko kuma neman abinci in ba ta da mai ba ta abinci waɗannan halaye na dole suna iya sa mace ta fita na biyu kuma ana so mace ta kaucewa yawan yin ado kamar sanya sarƙoƙi a'a warware ne a'a ɗan kunne na kaza duk waɗannan ana so a kauce na uku ba a buƙatar da sanya kwalli ko da irin ta sai dai idan akwai buƙatar sa kwalli a matsayin magani ido yana ciwo sannan ba a sanya turare sai dai in ya zo kusa da lokacin al'adanta tana iya sawa don ɗauki hamami idan Allah ya sa akwai hamami a cikin wannan din a waɗannan halaye irin na zarura shine shari'a ta amince da tana iya yin ado amma koma bayan nan zama take kuma a wannan zama ana so ta shagalta da ambaton Allah subhanahu wata'ala ta yi wani abin da zai amfane ta ko ya kusantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a bangaren imanin ta ta kuma kyautata kokarin sakamakon ta a lahira mafhum tayyib so daga wannan mai al'ada ita ba ta yin wata hudu da kwana goma ko ma bayan ta sauran haka za su yi wacce mijinta ya bata babu labari za ta zauna ta yi daku? har sai lokacin da alkali ya tsammanin an cire tsammanin dawowansa to daga lokacin sai ce to ki fara ta kaba yau in alkali ba ta date ta fara shikenan insha Allah ta'ala ran da ta wuce da kwana goma ta kammala idan kuma tana cikin ta gaba din alkali ya yanke hukunci ta zauna ta yi jiran shekara daya mijinta ya fita tun a cikin watan safar shekara ta 1440 bai dawo ba sai ta je wajen alkali bayan safar ta yi na shekara ta sai ce to a yanzu ki fara takaba sai ta fara ta yi wata dai sai aka ji ai tun baran da mijin ya tafi ya riga ya rasu tun a wannan wata to wannan automatically ta kammala iddan ta kammala ta takaba saboda mai lokacin da date da son ya bayyana wata hudu da kwana goma sun wuce so ita kuma idda ta kaba automatic ne so da inda ya riga ya rasu to ko bata sani ba automatically ta riga ta fara ta kaba ta ba sai ta sani ba idan kuma bai bayyana ba sai ta bi ka'idar alkali in kuma tana cikin lokacin jira shekara guda bai bayyana ba alkali sai ki kara hakuri bari mu ba shekara ɗaya da rabi in bai zo ba sai ki fara ta ba bayan shekara ɗaya sai aka samu labarin ai yara su shekara ɗaya da ya wuce shi ta kammala ta gaba ta ma kammala ta gaban wata shida da yan kai ko wata biyar da yan kai da suka wuce ba da sani ba ko ma wata shida da yan kai da suka wuce ko ma bakwai da yan kai wata bakwai da yan kai ta kammala ta gaba ba da sani ba so da aka ka'ida shi ita gaba is automatic da zarar miji ya rasu ko dai ya bayyana sai a duba yaushe da to wata biyar da ya wuce ba ta da ciki eh ta gabanta wata hujja kwana goma eh sai ta riga ta kammala tunda watan sa biyar da rasuwa to a lokacin da mata ke takaba Allah ta'ala ce fa idza balagna ajalahunna idan suka zo kan ajalin su yayi na'am menene ajalin su shine sun kammala ta takaba wata hudu da kwana goma in kuma a rasuwa a shika uku ne misali kuma tana jini shikenan ta yi jini ukun ta ko abin da ya kama da wannan fa'iza balagna kunna idan sun zo karshen an ce ajal shi ne karshen abu fala junaha alaikum ai la isma alaikum suwa kenan su ne auliya na mata duk mace ba ta zama da kashin kanta sai tana da waliyi to shi waliyin da ke kula da ita kamar yadda hadisi ya ce ko aure ne la nikaha illa bi wali a cikin sahiha hadisi hamsin to shi waliyin ake yi magana wanda yake kula da ita in ma ya zama ko wani babanta ko wani babbanta ko wani kawunta ko wani ƙarinta kai ɗanta ma na iya zama waliyin mace ɗan da ta haifa idan ya kai munzali ya kai matsayin da shari'a ta hau kansa to yana iya zama waliyin mahaifiyarsa mafhum tayyib to waɗanda suke a matsayin an sa su waliyai wani lokaci alkali na iya zama waliyi liman na iya zama waliyi dan uwa na iya zama waliyi wani lokaci zama ne na juna ya yi daɗi zai iya zama waliyi so automatically akwai matsalan walitantaka liman na iya zama kuma alkali na iya zama ya ce to ni ne waliyin wance so hukuncin da ya ga dama a kanta kuma ya yi so a lokacin in sun kai ajalin bi sun kammala idda fala junaha alaikum babu laifi a kanku bayan wata hudu da kwana goma nan fi ma cikin abin da fa'alna suka aikata fi anfusihinna na kawunan kawunansu bil ma'arufi da kyautatawa ibn abbas radiyallahu anhu ke ce ayi tana nufin bayan kammala takaban wata hudu da kwana goma ko kuma mai ciki ta haihu ko kuma wanda aka mata shika ɗaya ko biyu ta kammala iddanta ko aka mata shika uku na babu kome ta kammala idda to an ba su da ba su dawo su ci gaba da yin ado yadda suka saba bi ma'ana ado irin wanda shari'a ta yadda da shi a kuma wurin da shari'a ta yadda da shi saboda akwai ababe guda uku na farko akwai abin da ake cewa annazafa na biyu akwai abin da ake cewa at na uku akwai abin da ake cewa attazayyun. shi annazafa shine tsarki mutum ya tabbatar yayi wanka babu dauda a jikinsa babu kaza wannan namiji ne kuma na mace ce na biyu akwai attajammul attajammul shi ne shine mutum yayi fito abin da zai sa yayi kyau shine mutum ya zama ko ya saka wani agogonsa mai ɗan kyau haka ko mutum ya ɗan shafa mai a jikinsa haka ko wani abin da ya kama da haka sannan mutum ya sa kaya wankakku masu kyau ya duba wani yadi mai inganci an ɗinka masa in ƙananan kaya ne saka dogon wando da riga masu kyau to wannan shi ake cewa attajammul sai kuma akwai abin da ake ce tazayyun ko zinatun shi kuma shine wanda ya fi keɓantuwa da mata shine akwai sanya sarƙa dan kunnen shi ma wani mai dan tsawo mai ado kala kala wani lokacin ma har wuya ma ana sa mata wata irin sarka ta daban a hannu ma a saka wani warwaro a sada daban shi agogon ma wani irin kala daban wani lokaci har a kafa ana yin ado so waɗannan kuma su ne a tazayyur sarkar gwalagwale ne a ɗan kunnen gwalagwale ne misali ga waɗanda suke da fatawa ko fahimtar halastin sawa don ita ba matsala ce lafiya mun duba adabu zifab na sheikh muhammad nasir rahimahullahu ta'ala Su kaga ga tazayyun kenan to asali an-nazafa ya halatta ga namiji da mace balma wajibi ne tsarki mu tsarkake mu yi wanka akwai na ibada kamar wankan juma'a wankan janaba da makamantansu kaga suna kaiwa matsayin wajibi akwai at-tajammul shine mutum ya wanke kayansa ya saka ya fito kamar yadda yadda aran ma yayi wannan sunansa at-tajammul daidai ne namiji na yi mace na yi sai dai na maza yakan tsara namu a wurin sai a tazayyun zina wannan mafiya yawa kashi casa'in na mata ne in namiji na da shi bai wuce kashi goma ba in ya kai sai ka ga kai wani lokaci agogon ma ka manta ba ka sa ba amma ita mace ba za ta manta ba in ta zo zina kuma sai ta kai awa ɗaya a jikin miro ba ta gama ba kai kuma wannan aka ce ka yi a wurin awa ɗaya an haɗa ka da aiki to abin da ayat take nufi shine babu laifi gare ku ku waliyansu in sun kammala idda ku bari su rika yin wannan zina din nasu shi ne kaga su yi annazafa ta fi shiga ta yi wanka ta yi awa daya ta zo ta yi a attajammul kayanta an wanke an goge ɗinkin ma wani kala daban daban wajen ga ɗinkin da kasan za ta tashi sama na uku akwai zina sai ta zo jikin miro sarkar ba an sa sai an duba a miro dan kunnan sai an yi shafa jan baki kaɗai da sanya kwalli a ida sai ta yi awa guda a jikin miro kai kuma in aka ce kai minti goma a wurin aiki ne kai kana rayuwa a ɗakin da ba madubi mace in kace ta zauna ba madubi ta hadu da aiki to shine babu laifi ku bari su yi me dalili su mata dukkan halittar da Allah yi wa mace kashi 99 cikin 100 suna buƙatar su ƙara da wannan me da wannan ado da zina da fanta-fanta shi yasa da Allah ta'ala ya kira ladubba na mu'amala tsakanin maza da mata a maza ba za ka ga yawanci na kiran kai tsaye zina ba sai dai in ya hada maza da mata a matsayin banu adama amma in zai kira mu maza ne kadai ya kira mata yakan iya kai zina ga mata ba tare da sai ya kira maza ba tukunna aran ma kana da misali kullil mu'minin يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أزواجهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون المؤمنون لعلكم تفلحون جزاكم الله خيرا wannan zai zama cikin suratul nur aya ta 30 da kuma ta 31 ba zai mu fassara duka ba sai dai mu dauki iya muhallu shahid na ayoyi guda biyu da aran ma ya kawo mana a bangaren maza Allah ta'ala ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un Allah ta'ala yace a cewa muminai su rinza ganin su su kiyaye al'aurar su amma haka bai maganin zina ba sai ce Allah ta'ala yana da cikakken ilimi akan ayyukan da suke aikatawa duk abin da suke sana'antarwa aya ta 31 sai ya kira mata wa qulil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sai ya kara da wala ta hunna saboda me kada mata su bayyana adon su zina kawata su me dalili saboda ba ka raba mata da ado mu da aka zo magana mu aka yi magana rintsa gani da kiyaye al'aura amma mata sai aka yi magana rintsa gani da kiyaye al'aura da kuma me da kada su bayyana adam ba a ce kada su yi ba sai aka ce wala yubdina kada su bayyanar ga wanda bai dace gani ba za akwai wanda in ya gani fitina ne akwai wanda kuma ya hada ya gani mafhum tayyib muhallu shahid anan kaga Allah ya kebanta mata da ado a cikin me a cikin abin da in sun yi za su boye saboda me saboda su ba ka raba su da ado duk inda kace matan da suke zama ba makeup babu daure daure kuma kaga kansu ya bayyana ba su wuce kashi ɗaya ko biyu cikin ɗari ba amma kashi casa'in da bakwai ko da takwas cikin ɗari na mata suna sha'awar wannan ko da suna da kyau in suka yi adon kyan yana kara bayyana ko da ga mai gida ne in kuma wanda yake neman su da aure ne ya zo ga wannan kyan in ma aka ce a ɗaura aron shekara mai zafi sai ce a yi a wannan watan da Allah an sha ruwa mai za a jira ne ai malamai sun yi bayani cewa ai duk aikin alheri gaggautawa ake menene dalili saboda ta yi fatima ta burge shi kuma wannan ɗabi'a ce ta mace in suka yi adon suka yi dukkan su sai kyan ya ƙara bayyana kaga shi yasa aka ce ko matar da ka saki in zaka sallame ta ka yi me ka kyautata mata walil ce. mata'un bil ma'ruf zai ce haqqan alal muttaqin anan bakara ayat 241 a ba su kyautatawa a musu ihsani saboda me saboda zawarcin da zata tana bukatan wasu abubuwa na ado da za su iya jan hankalin wanda ke bukatan ta da aure a cikin gaggawa ya aure ta kuma yanayin halittar su haka yake to shi sa a lokacin ka ce in ta kammala idda da tana ta gaba an hana ta ado an hana da sa turare an hana sa kwalli sai duka da darura an hana sanya kaya da suke rinannu ko masu ado to yanzu duk an sauwake mata ta saka kayanta masu kyau ta saka kwallinta ta sa turarenta a gida in za ta fita kuma ba a ba ta iko a nan ma za ta hadu da mazan da bai halatta su ji wannan wanda suke ba muharramanta ba so waɗannan laduba kaga kenan sai a kiyaye su bayan me bayan an kammala ta gaba sai a kiyaye abubuwan da da aka hana yin sun halatta to shine ake gaya waliyan saboda wali ke kula da ita a karki kaza a karki kaza a ki kaza saboda ba a barin mace a ka'ida ba a kula da ita saboda addini ya ba wa mace daraja so ita ba a barin ta kara zube kamar yadda ainihin kadangare ke yawo a hanya ana so a samu wani mutum saboda respect da ake da shi ko ha da zai rika kula da ita a matsayin guardian ɗinta ko da ɗan cikinta ne in ya kai na iya zama guardian ɗin mace saboda me saboda addini yana kamba mata yana kimanta ta mafhum tayyib haka kada ku hana su fi ma fa'alna fi anfusihim sai abinda suka aikata na kawunan su bil a nan da kyautatawa ma'rufi shine da bin ka'idodi na shari'a a wurin da abin da aka sani a cikin urufi cewa ya halatta a yi kuma urufin bai saba wa shari'a ba so shi yasa ba a hana mace ado in ta kammala takaba kuma al'adar maza na cewa ana gudan mai takaba babu dalili da wani haka ce ta aure wani ya rasu to na biyu idan ya zo shi ya ce kai mijin da fara suwa yayi bil hakika wannan canfi ne da bai da alaka da addini rayuwar kowa na hannun Allah subhanahu wa rasuwar rasuwar mijinta na farko bai da alaka da rasuwar miji na biyu rasuwar miji na biyu bai da alaka da rasuwar miji na nawa na uku in a zamanin sahabbai ne su ba sa tsoron mutuwa a tafarkin Allah ummu ayman radiyallahu anha ta yi aure mijin ya rasu zaid ya zo ya aure ya aure ta bayan ya aure ta ta haifa masa usama Allah ya ɗauki rayuwarsu a yakin mu'uta ta ƙara aure mijin yana su sai ta yi farin jini saboda me saboda duk mazan yawanci Allah yana ba su daraja da karamar shahada so sai ana santa to mu kuma yanzu a ce kai maza biyu fa ta kashe wa ya ce ma kaje ta kashe mata ba ta kashe Allah ne ya kaddara ajalinsu su yayi ajali ne so da waɗannan wasu labarai da ba su da alaƙa da addini ran kowa na hannun Allah ta'ala duk duniya ba mai ƙara maka sakan guda ɗaya na agogo ba mai rage maka iya abin da Allah ta'ala ya rubuta shi zai faru ba mutumin da ya rage maka minti ɗaya ko sakan ɗaya a duniya me dalili saboda ajalin ne lau sabar alqatil la kal maqtul lokacin da Allah ya sa kowa shine in mai kisa yayi hakuri wanda zai kashe zai mutu ba mutumin da ya a canja ajalinsa ajalin yana tsaye ba wanda zai iya canjawa shi sa in kana mai imani mutuwa ba za ta baka tsoro ba saboda me saboda ajalin ka menene a wurin Allah ta'ala yake idan ajalin nan yayi ba wanda zai kara babu wanda zai rage ba ita mutuwa ce abun tsoro ba asalin ma abun tsoron me za a tarar bayan an mutu inda mutum iya da ni yanzu yana mutuwa zai je aljanna akwai mai tsoron mutuwa ita duniyar me abun sha'awa a cikin ta menene abun sha'awa a duniyar nan a yanzu yanzu duba kawai wannan covid-19 ne abinda ba a gani ya zo duk ya rikita duniya ya gurfanar da duniya a kan gwiwoyinta ba mai ganinsa jirage sun daina tashi kasashe da dama an kulla shaguna an kulla ofisoshi an kulla kaza kaza ai wanda yake na maka ita duniyar ba komai bane abinda ba a ganin sa Allah ta'ala ya zo ya ruda duniya da shi gaba daya yanzu ka duba an same mun samu kanmu a cikin jarabawan wanke hannu sadi sada ka wanke hannu kai ba abinci za ka ci ba ba haka kawai kai ta wanke hannu kuma sai ka wanke kuma ka wanke ma baka nutsu ba kuma an sa wa juna zargin juna kowa ka gabu da shi baka tabbatar da ya yake ciki ba duka menene duka wani kana maka duniyar ba wani abu bane za ka shiga aljanna ka samu covid 19 ba zai yi ka same shi a ciki ba a nan duniya zai kare duniyar nan dukkanin ta a wurin Allah ba da kai kukukin sauro ba dukkanin duniya ba ta kai fuka fukin sauro daraja ba a wurin Allah ta'ala yanzu wanda yanzu aran mai same ka ko ka samu aran ma ka ce aran ma zan ma kyauta mun tashi ce na gode ana da sai ka ce ba shi wani abu ka ce me sai ka ce fuka fukin sauro ne ai ya zama isgili mutum ya ma ko fukin sauro to annabi ya ce ai duniya dukkanin ta barkai fukin sauro ba a wurin Allah ta'ala so me a cikin ta su shi sa ka'ida mata ba a hana su yin wannan ado din kuma ba sa iya kashe maza ajali ne in ka ga wata mace mijinta ya rasu kana kauna kar ka bata imaninka in dai ta yi addinin ta yayin kana so ka aure ta in Allah ta'ala wannan auren ta ko rashin auren ta ba zai kara maka minti ɗaya ba ba zai rage maka minti ɗaya ba in ita ka aura ba zai kara ba zai rage ba in wata ne ba zai kara ba ba zai rage ba duka menene wannan wannan auren Allah ta'ala kada yake wannan shine imani amma in kana da cikakken imani kana bin Allah ka fahimci tauhidi kana da aqida ta ya za a yi kai zaton wata mace na iya kashe yana rayarwa babu wanda zai iya maka wannan Allah ta'ala kadai yake da ikon ya dauki rayuwa kuma shi yake da ikon ya barka a rayu a duniya ka rayu mafhum tayyib wallahu Allah bima ta'maluna bisa ga abinda kuke aikatawa khabirun kalmar khabirun shine al-alim bi butunil umur Allah ya san butun wato sirrin al'amura duk abin da yake ɓoye ba na al'amura Allah ta'ala ya sani so wanda yake bayyana maka idan Allah ya san abin da ya buye to ashe abin da ya bayyana kuma daman ba a ma magana kenan Allah ta'ala mai ilimi ne so da haka wanda ya gama sai yana so ta gama idda sai aura mata masu takaba an ba su iko su ci gaba da yin adon su gwargwadon yadda shari'a ta bada dama adonta a cikin gida daban in za ta fita asibiti daban idan kuma za ta zauna da wani bazawarin da ke son ta da aure shiganta daban a nan an amince ta yi ado ta yi fanti-fanti da idan ya zo aka ce to kaza kaza shekara mai zuwa ya to a dai haƙuri din an sha ruwa din da tun daga bayanin da malamai suka yi wannan ya halatta <laughs> shi kuma ba a ce ya faɗa ba in bai shirya ba sai ya haƙuri in bai shirya ba ya haƙuri yadda aka faɗa ya kuma yi addu'a ya istikhara an yi ba Allah zaɓi to ko ba zai zo da sauki kada baka shirya ba ka sa je a yi kuma abin ya zama damuwa Allah ta'ala ya sauke mana rayuwa na'am ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستنكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا الله غفور alaikum babu laifi عليكم باب لي cikin abun da arrabtum biki kuka bijirar da shi min khidbatin nisa na neman auren mata aw aknantum fi anfusikum ko kuka ɓoye a kawunanku a cikin zukatanku kenan alim allah allah ya sani annakun lalle ku satazkuruna kunna za ku ambatan ambatansu. walakin sai dai la tuwa'idu hunna sirran kada ku je ku musu alkawarin aure illa an taqulu sai dai ku faɗi kaulan magana ma'arufa mai kyau mai kyau wala ta'zimu kada ku tashi haikal dan mai uku datan niƙa kulla aure hatta ya bulugal kitabu ajala har sai mata ta kammala iddanta ko ta kabanta wa alamu ku sani annallaha lalle Allah ya alamu ya san ma fi anfusikum abin da kuka ɓoye a rayukanku fa hazaruhu to ku kiyaye shi shi Allah subhanahu Ta'ala yana muku muku kashedi ku kiyaye shi wa alamu ku sani Allah lalle Allah ghafurun mai gafara mai halimun mai haƙurin jinkirin ukuba ne zuwa ga lokacin da ya so wala junaha alaikum babu lafi gare ku ai la isma alaikum babu zunubi fi ma cikin abin da arrabtun bihi kuka bijiro da shi na neman auren matan da suke idda wannan aya tana bayyana mana ne cewa Allah ta'ala ya san psychology mu na fitan hankali shi ya halice mu Allah ta'ala ya sabu fiye da muka san kanmu yana bayyana ɗabi'un maza ne idan sun ga abin da suke so ko da ku an hana su auren abin a lokacin in namiji ya ga mace ko tana ta takaba ko tana idda in yana da sha'awa ko yana bukatan ya aura ba ya iya boyewa Allah ce wanci ba ka iya yi sai kun yi wasu ɗabi'un da duk wanda ya nutsu zai gane cewa kuna nufin wani abu to shine sai Allah ya bayyana psychology mu ya bayyana hakikanin ɗabi'un mu kuma sai ya gaya mana yaya za mu yi saboda kada mu wuce gona da iri mu nemi aure a lokacin da yake haramun a neme shi Allah ta'ala yace babu laifi gare ku fi ba cikin abin da arrabtum bihi kuka bijiro da shi ko kuka bijirar da shi min khitbatin nisa a wurin neman aure Ƙa'ida idan ka gama ce tana so ba ka aura tana ta gaba ko kuma tana idda malamai suka ce nema kala biyu ne akwai a tasrih akwai at A at shi ne kawai ka ga mace ka ce kana son wanda ka kira sunanta jummai na'am kana son da sai ka gaya mata haka to wannan shine at shi ne kuma wanda a fili yake at-ta'rif kuma shine Kaɗan jefa wata magana duk mai hankali zai iya gane me kake yi amma dai magana tana ɗaukan, tana da harshen damu za ka yi daukan abu da ka ganta ka ce ba namijin da zai ga wannan ya ce baya bukata shikenan sai ka wuce kai murmushi faɗan wannan da kai ai ka turo ni sako ba wanda zai ce baya so misali ka faɗi haka to shine ake cewa at-ta'arif to Allah ya halatar da arrabtum bihi min khidmatin nisa za ku iya ta'aribi a cikin waɗanda suke idda amma nan kana biyu ne matar da miji ya mata shika uku an yi ɗaya an kammala an yi biyu an kammala an yi uku babu kome har sai ta ƙara aure ya halatta ka yi ta'aridi gabanin ta gama idda amma ba za ka yi mai ba tasirihi ba duk da menene duk da cewa ya sake ta sai dai ka yi shi a haka saboda ta cin wata ibada ce da ba za ta ba ta ikon yin abin da kake so ba haka matar da mijinta ya rasu ya halatta ka yi mai ka yi ɗan ta'aribi ka yaba ka yaba yaba na kana kana ne ta'aribi ibn abbas ya ce in ka kalle ta misali sai ka ce innaki la jamila ko innaki la hasana ya kina da kyau ko kina da fasali ya ya halaka wannan mujahid rahimahullahi ya ce kana iya kallon ta ga ce mithluki yarghabu fiki ar maza suna son irinki misali da haka ko kuma ka faɗi magana ibnu usaymin rahimahullah sai ka ce ko ka ce inni fi misliki la raghibun ni a cikin irin ku muna san irin ku sosai sai ka faɗi a wuce ko kuma ka ce ana cikin ta gaba ko eh to za a kammala eh, ina ga ya kai wata biyu da rabi to Allah ya sa a kammala lafiya din dai insha Allah ta'ala sai an kammala ai za mu ji labari sai ka faɗa ka wuce. to shine ta'aribi wato shine kaman implicit kar kai explicit to amma shi wannan din ma ga wanda miji ya shi kaɗe take idda ko na biyu take idda bai halatta ka yi wannan din ba ma saboda me saboda a lokacin tana ƙarƙashin igiyar aurensa ya sake amma dan bashi wani period ne zai sake tunani ko zai dawo ko ba zai dawo ba to wannan period da take idda din tun da shika ɗaya ne ko biyu baya halatta ko jirwaye da kabar wankan ka yi shi ta'aribi shi ake cewa jirwaye da kabar wanka ba a yi wa wanda aka mata shika ɗaya ko biyu matuka tana idda har sai ta kammala tana kammala an ka ga dama washe gari sai ka jira in shi ma ya zo sai ga da za ka yi maganin sa daman waye ce yayi sai ka ya nutsa shi shari'a ta baka dama to shine aka ce arrabtun bihi abinda kuka bijiro da shi min khidmatin nisa na neman aure khidba shine dan hira da ake yi ka dan jefa magana ka kana so shine ka jefa mata au aknantum fi anfusikum kaga na farko Allah ta'ala yake ba laifi ku jefa shine za mu iya yin ta'aridi jirwaye da kamar wanka amma ba da ma mun magana kai tsaye na biyu sai yace au aknantum fi anfusikum sannan babu laifi cin abin da ka boye akan kawunan ku kamar me kenan shine mutum ya gani yana so amma tana idda ba zai faɗa ba wannan ba laifi bane shine yayi kamu yana nan iya jira yana ta ce wata biyu da kwana sha biyar ko ya to yin saura wata ɗaya da kwana sha tara gobe saura wata ɗaya da kwana in ma ka ma ka yi kalanda gefen gadon ka kai ta tiket ɗaya bayan ɗaya to shine au a aknantum fi fusikun abin da kuka boye asfaitum fi fusikun babu laifi kana son baka faɗa ba to san da kake tana idda mijin ya rasu baka faɗa ba laifi bane shi ma halal ne shine yana ya halatta kana son amma faɗan ne aka haranta maka ba laifi dai ka aika gaisuwa a je a kai sheta a ce muna nan muna ta mata addu'a Allah Allah ta ta gama lafiya duka baka ce kana so ba sai na uku alima Allahu annakum kunna Allah ya ce ya sani kunna za ku gagara hakuri wata dan ku ga ma wasu na kusa da ku sai ka shine sai mu mutum samu abokinsa ka san kowa ne ya rasu Allah ta Allah ya ji kansa Allah Allah ya gafarta masa ka san iyalinsa suna zama gida ɗaya eh, yar gidan Allah juwa ne yar gidan malam wani <laughs> ya kare su ya dai mutum me kake nufi ne ana dai ba halayenta ka san ta yi haddan Qur'ani kuma ita ya san kaza kaza kaza ne sai fara yabo to shi ma wannan kana ko tana idda ka yi wa ka taɗi ko na kusa da kai duka ba laifi ba ne shi ne sa ta zukuru na kunna. Allah ya ce ya san za ku rika yin wannan za ku rika ɗan ambato ɗin ba zai iya hakuri ba saboda namiji haka yake in ya ga abun yana so shi yasa an kana neman aure duk da barbarin kawai ta koyo iyalinka a gida yau da kanka kake ta gane ka fi ta experience ka fi ta wayo kana farawa wallahi ba ta gane kuma da da suke gane kuma ba mutane ne ba sa gane daga ga ka fara magana waya kasa kasa salamu alaikum kai kana ga ta gane wallahi ta gane ai su mata Allah musu wata irin fasaha da basira gane mai so ya kara aure za ka iya ɓoye mata kuɗi ka samu bata gane ba amma karka ce wai za ka ɓoye neman aure bata gane ba a'a za ka gama duk wasan ɓoye ɓoyen ka kuma wallahi wani abu ma ta sani ta shi ka sani kai ne baka sani ba kuma ba sa wasa da sharing information akan nema aure wata ko za ta ganka ka dan wanke hular ka ka jiro zai ta kira ha wane ne eh ku nemo mana number matarsa saboda akwai su da yan uwantaka na sharing labarin ƙara aure sai ta kira gidanka ta fara kai baka sani ba kuma kuskure shi ne a ce ustaz mun za ka ƙara kace ni ƙarya ake ni kuma ta faɗa ba to in har za ka ƙara kuma kar ka ce ƙarya ake mata to akwai dai wata magana mai kama da haka amma mu yi ta addu'a alheri ne Allah ya kaddara in ba alheri bane Allah ya watsa amma kar ka ce ƙarya ne saboda in ka ce ƙarya ne za ka zo ka shiga wata matsala a nan gaba kana canjawa don za ka zo ka warware kanka kuma in kai wasa daga nan sai ya zama gaba in ka faɗi magana sai ta ƙi yadda saboda kai ka sunnanta a baya shi yasa Allah ta'ala yace na kunna za ku rika ambatan su shi yasa in ta gane ka to kai da sauki za ta gane ka da yawan waya kasa kasa ko na biyun yan boko ne sai canja zamiri idan yana wayar inda abokinsa ne sai haka kace eh kaza kaza kaje kaje inda mace okay yes you told me you told me yes eh, you told me sai rika you you you saboda you da namiji da mace duka you ne to tana jin you you you ta san me kake yi dan inda da wani gardi kake ko wani allaji ko injiniya ke zaka ja kai kana ina injiniya ka zo mana amma da ka ce yu ta gane ko daga kana koya wayar ka fiye da yadda ka damu da ranka kai ta boye boye da waya da password wata password din kai kanka sai ka zauna ka saka tana gani ban daki ka shiga da waya sallah sai ka rike waya ina waya ta ina waya ta za ta gane to akwai abin da ake boyewa ko ta ganka kana yawan dan yin wanka kana fita ba abin da ka saba ba ka canja ka fita sai da ce ta gane suna da su yadda kake da psychology neman haka suke da psychology gano ka sai sa Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna alima Allahu annakum nahunna Allah ya san za ku rika ambato walakin sai dai la hunna sirran la hunna sirran ibn Abbas yace nikahan shine walakin la tuwa'iduhunna nikahan sai dai koda kuna labarin kuna jirwaye da kamar wanka kada ku yi alkawarin aure da su a lokacin bai halarta ba dan me dan tana cikin idda ba a alkawarin aure illa kawai sai dai an taqulu ku faɗi qaulan marufa magana mai kyau shine irin wannan jirwaye da kamar wanka in kace walakin la tuwa'idu hunna sirran sirran zai zama maf'ul na biyu ne tuwa'idu hunna shine na farko sirran ta a ɗauke shi a na biyu wasu sukan fassara sirran da hal ne ya zo a matsayin hal wasu malamai sukan fassara eh, sirran din sai ya zama maf'ulul mutlaq sai a ce walakin la hunna wa'adan sirran shine kar ku musu alkawari na sirri saboda wani zai ce ni dai ban ci ga mutane ina so ba sai mata text amma dan kin gama ina so to nan ma bai halatta ba Allah ta'ala yake kada ku yi illa kawai sai dai an taƙo ku faɗi ƙaunar ma'arufa magana wacce take mai kyau yin magana mai kyau halal ne ka gani kana so ka gaishe ta ka ga ta lafiya da Allah in ka je ka ce wancan ana gaishe ta ko muna a wannan Ramadan muna mata addu'a na alheri Allah ta'ala ya taimake ta to wannan duka yayi amma kar ku bayyana shine walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kaga ai wannan ke bayyana Allah ta'ala yana bayyana psychology mu ne iyaka saboda ɗabi'un maza ne na ga wani mai mata biyu tun a cikin masu rekodin yana ta murmushi <laughs> to haka matan suke ganewa wala ta azimu uku da tannika kallar azama shine ka yi yunkurin yin aikata wani abun da baka kokwantan yinsa misali mai kyau shine kai alwala ka shiga masallaci ka yi sallah ko kana alwala yi sallah ko an ajiye abun buɗe baki kana jira a kira sallah to ka ga wannan shine azama abinda baka kokonto amma ka bai mota da tunanin na je gwarin fane ko kuma na wuce waje kaza na je gwarin kai kai in je ne ko bai zama azama ba shi azaba abinda kai yunkurin yin sa baka da tunani kishiyarsa kawai shi din zaka yi to Allah ta ce kada ku yi yunkurin yin aura wanda ba ku da wani tunani na kulla aure hatta ya bulugal kitabu ajala har sai mace ta kammala iddarta wannan yake bayyana neman aure a cikin idda haramun ne don Allah ya ce kada ku kuskura ku yi wannan a halin idda shi a aka tambayi kaban imam ibn qudama rahimahullah cikin almuguni cewa wata mace ce bata sani ba cewa bata kammala idda ba sai ta je ta yi aure har ma ta yi aure kuma wani ne mai suka yi aure kamar yadda yake cikin almuguni mujalladi na juz'i na takwas shafi na da goma sha ɗaya. ya yi magana mai tsawo a kai tun ma daga shafi na 99 zuwa na 144 ya yi maganganu masu yawa a kan neman auren mace na idda in mutum har ya yi aure mace bata kammala idda ba ko an yi auren auren ya ɓaci hujjarsa ne wala ta azimu hukudatan nika wannan hujja ce mai karfi don laɗin nan nahiya ce kada ku kuskura ku yi yunkurin ɗaura aure har sai an kammala idda in ba a kammala ba kada ya auren so in an yi auren auren ya ɓaci gaba ɗaya babu shi to kaddara kuma an gane daga baya to sai a zai da su sai aka tambayi Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi haka an tambayi lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya a cikin fatawoyin su mujalladi na 13 namba na 123 akan mutumin da kuma ya ɗaura auren da ita a cikin idda bayan an bata gaba na bata har sun aihu maybe ya'ya biyu ko uku 'ya'yan nawaye suka ce saboda shubuhar an riga an daura auren da shi duk da fasid ne za a bar masa 'ya'yan amma za a raba auren ita wannan iddar ba a yafe da sai ta koma ta yi ta me dalili don ta fara mijinta ya sake ta bata kammala idda ba kuma ta yi me ta yi aure dole sai ta kammala misali jini uku ne sai ta yi jini ɗaya ko biyu sai ta yi aure sannan dole sai ta kammala ba za a yafe mata ba auren dole a bata shi kuma sai ta yi idda in akwai 'ya'yan an yi kuskure a auren amma za a bar masa 'ya'yan saboda akwai shubu har an riga an daura auren ko da ku akwai matsala cikin da an daura to 'ya'yansa ne maganar kuma in ta sake idda din zai iya ƙara aurenta ko ba zai iya ƙara ta ba wannan akwai fatawa guda biyu manya-manya na malamai na masaba wasu na ganin kai tsaye haramun ne har abada ya aure ta amma a magana mafi inganci idan ka duba fatawa ta lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya da fatawa ta bin bas rahmatullahi alai mujalladi na 22 namba na 382 da mujalladi na 13 namba na 383 za mu ga ya amsa tambaya a akan wannan matsala cewa in har sun tuba zuwa ga Allah ana iya daura musu wani aure so da haka ala ayi halin yunkurin daura aure a fara yarjejeniyar aure a cikin halin idda haramun ne wala ta'zimu uqdatan nikah hatta ya bulugal kitabu ajala har sai an kammala wannan iddada sai mu dakata a nan gobe sai mu tashi akan wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu wani wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala ala.